Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. To a yau Laraba ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar. don tattaunawa a kan batun matsalar ruwa da al'ummar da magaram ke fama da ita musamman a lokacin zafi hukumomin garin na dama damagaram sun yi karin haske akan kalubalen da ake fuskanta a yankin da kuma matakan da suke ɗauka. a kasance tare da mu a cikin wannan shirin na yau da gobe don jin ƙarin bayani. To ba tare da ɓata lokaci ba yanzu kuma zan koma gefe guda in ba wakiliyar muryar Amurka tamar a bara fili don ta tattauna akan wannan batu. amma sauraro barkamu da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe inda a yau za mu duba wata matsala da take ciwa al'umma da magarantuwa ƙwarya wato ita ce ta ruwan sha. Shekaru da dama dai jihar da magaran na fuskantar matsalar ruwan sha a daidai wannan lokaci na zafi inda sai hukumar gidan ruwa ta ɗauki matakai na yadda za ta wadatar da al'umma da ruwan sha ta hanyar tsarin nan na rarraba ruwa baki-baki a unguwanni wanda ake ce ma delestash hakan ta sa na leƙa wata unguwa inda na samu wasu mata wannan unguwa dai ba ko ina bace ita ce tashan makeri inda na samu wasu mata suke ce min su kam matsalar ruwan nan har ta kai su ga amfani da ruwan tarki. Assalamu alaikum mata ina nan unguwar ya suna unguwar taku tashan makeri a nan ina tashan makeri tare da wasu gungun wasu mata da suke kokawa game da wani abu da yake ci musu to a ƙwarya wanda kuma sun yi sun yi abin nan da ya dame su iyakar damuwa. Eh, malama ya sunanki? Baraka inu sunana. Malama baraka yanzu wannan matsala hidimi ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'una muna da matsala saboda ba mu da ruwan sha unguwa ba mu da ruwan sha in kika ce kina son ruwa dan ki in yi daga sahuri in ya huta he a sha ruwa bai zo ba gida haka muke fama da wannan ruwa wannan ruwan tabki shi muke sha shi muke sha kuna da tabki ne da tabki a wuri a zo kilo goma a sha wannan ruwa shi ne kuke sha shi ne muke sha a ka shara a ka musi komi kawo ake a zuba amma bai taɓa illata mu amma matsalar mu sai mu ji nan an ba da ruwa mu kawai sunan gamu da a unguwa in ba mu da famfunan unguwa ba su ba da ruwa babu ruwa famfan unguwa kenan da me muka ji da shinkafa muka ji 120 ko da bidan ruwa muka ji 30 to ilisahirar da kake da ɗa shidda da me zaka iya Allah dai ya kama mana to eh bari in komo wajen wannan malamar sunanki nana haladu wallahi tabkin nan gaskiya muna da matsala akan tabkin nan saboda tabkin nan lalle hakikan shi ne rayuwanmu da ruwan shi muke rayuwa a ciki muke doka mu sha a ciki muke komi da komi ƴaƴanmu in suka je maimakin doka ruwa suka je wasu neman sanyi ne suka ta inda ruwa a gidanka ka a ce yaro ya huta ya je wurin wannan akwai matsala to ban mu da ruwa ƴaƴanmu in suka je kamar neman ruwan wannan kawai sai da a tsamo muka gawa yanzu a bana nawa tafkin ya ci a banancin bana ya ci shidda a bara ya ci sha hudu bara wacce mutum ishirin ba ya ci muna ji muna gani mun gode Allah saka da alheri an ce an raba sitirori suna kai ruwa mu hayo bamu gani a ƙasa eh, akwai tankoki na ruwa ba su je ungo masha Allah su ne muke so mu bamu gani a ƙasa ba tukun saboda matsala muna da matsala sosai amma mu ba mu samu ba yan tashan makeri kuma mu mata ne na tashan makeri masu kishi masu guri duk abin da ya huto ana dama da mu amma a wajen ruwa ba a dama da mu salamu alaikum sunana aisha nasiru yaya gaskiya muna cikin matsala cikin matsalar ruwa gare mu mu a tashar makeri ban mu da ruwa na sha raban mu da mu ce mun samu ruwa a famfo tun azumi wannan mun samu ruwa tun kan azumi muka samu ruwa a famfo yanan kuna da famfuna unguwa da kwai famfuna unguwa mu amma famfuna ruwa bai zauwa tunda yau in ya zo gobe a ce babu ruwa in ya zo bai hutu ba a zuba ma mutum uku ko biyu a kullum ta Allah jarka guda Allah talatin ke sayan shi ta wannan shine zan mu je diyan mu su shiga su je su kwalho ruwa mu mu mu kwalho ruwa amma bai taba mun ba ko mu yi wanka mu sha mu sha mu yi tuwo da shi ba mu taba sa wani abu ba mu yanzu da muke muka kawo mu a taimaka mu wannan mutuwa ta mu ta diyan mu ta mu yake cinye diya yanzu dai azumi a cikin wannan azumi yanzu mutum shidda ya ci sunana hawa alkasim to malama hawa wannan koke-koken naku da kuke yi kamar ba ku je ba kuka gaya ma hukumomi wallahi malama ba mu je mu ga kuwa ba kauta muka yi nan za mu zo radiyo ayi sama da mu dai muna so a gyara mu ba kuna da baruma a unguwa ba mu ba mu da baruma Allah ne baruma ba mu da baruma ko taimako aka mu ban da mu amma an siyasa ta je ta zo ana zuwa a neme mu ina mazajen ku mazajen mu mu ne mazajen ina mazaje mu ne mazaje mu ne gida mu ne dawa da lahiyar su da ransu amma mu ne mazaje mun tashi mun tsaya to mazajen naku su kawai a kwance suke kawai a kwance suke mu muke nema muku Allah ku sa mazaje a mazaje kawai gwanda mu zo da kanmu mu mun isa mu zo da kanmu mu mun nema ga Allah kawai muna nema mu mata ne masu nema na kansu ko aka je aka ba labarin a neme mu to na mazajen na ku kyaliya ne suka ko a ah, su kyaliya suka mu ko muka gani ko abin yana ci mu are gwanda mu tashi mu tsaya assalamu alaikum sunana fatila malali ni a tashar makeri nake gaskiya muna da matsalar ruwa a sayar yau da aka kiran sallah asuba ma ruwa ma na sha baba a gidana sai da je tabki na doko ruwa na zo ni da iyali na muka yi sallah tabki bi duka na kwanan su biyar a tabki a famfo yau da asuba da muka je ɗaukowa ba a cika ba ko dai haka na doko su aka miro su gida ko muna so ko bin mu so dole mun je tabki mun doko. mun ɗauko ruwan nan na tabki mun yi amfani da shi da shi muke komi da mu dai abin da muka ko kamar saboda ruwan tabki ne muka sitirori da ake rabawa a gurruka ba su je wajen mu ba fatsuma noma to malama fatsuma yaya assalamu alaikum muna ja dai ruwa tashan makeri Allah ka mu tashan makeri tana da yawa ba akwai tankoki ba da ake rarraba unguwa unguwa wallahi tankoki su zo tashan makeri ba muna ganin su suna huciya muna ganin su unguwa unguwa suna kai amma Allah sa bisu kai tashan makeri ba mm. kenan tashar makeri kullum a ce iya sun hada tafki sun hada tafki muna da matsalar ruwa sosai inda kamar muna da ruwa mm. bisin je tafki to amma kuma ai kun san duk matsala in ta taso ko a unguwa ko a gari ana zuwa a gaya ma hukumomi ko mazajen ku me yasa bukwa wakilta mazajen ku wannan kuka naku ku tattaru a unguwa ku gaya ma ko wasu manya na unguwa ko wasu dattawa na unguwa ku ce ku ga kukanku su wakilce ku su je su gaya ma hukumomi ko ma'aikatan magajin gari ko meri ai kowace unguwa tana da meri tana da Eh, ma'aikatar karamar hukuma ko ai kuna iya zuwa can wannan in ba ku yi ba wannan baba gazali shi ma ya yi kokari wane ne baba gazali gazali wani ana ne tabkin ne baba gazali da shi da tashan da shi da makeri suka a tabkin suke eh, bayan makeri gindi cikin gidan shi ma cikin tabkin ne dan shi ma ya ci eh. sun gaya ma hukuma baba gazali ba inda bai je bai hudi akan wannan tabkin da yake fada ne ne kiran ku zuwa ga hukuma zuwa ga hukuma a taimaka mu muna da bukatar taimako wannan tabkin kenan in muna da ruwa ɗaya ba sun je wannan tabki don Allah a taimaka mu da ruwan da zan mu sha mu da diyan mu kuma wannan tabkin muna neman alhurma in ya ji za a mu a kewaye mu shi mu dai muna neman alhurma wasu mata kenan na tashar makeri a nan jihar da magaram tasiu galadima shine babban darakta na hukumar haƙo da ruwa a nan jihar da magaram shi kuma ya danganta matsalar ta ruwan sha da yawan mabukata duk da ma gwamnan jihar da magaran ya ce ko ta halin kaka a yi tsarin da al'umma za ta wadatu da ruwan sha wanda kuma yanzu haka shi ne ake yi to shi dai lokacin zahi ana bukatar ruwa kenan bukata ce take yawa shi kuma hako ruwan bukata ce ta huce abin da ake haƙowa yanzu bukatar da maganin ta kai wajen 32 mm kenan litir miliyan 32 ne da magaranta ke bukata yanzu alhali gaba daya haƙo ruwan da ake komi yana tahiya daidai yana miliyan 22 ne ake haƙowa na lita ne muke ci a metar cube 22 kenan akwai an rara a tsakanin abin da ake haƙowa da abin da ake bukata ta wajen metar cube kenan litar miliyan goma kin ga kenan dole in lokacin ya yi irin wannan bukata ta yi yawa kuma abin bai karu ba kenan dole ne a samu matsala shi ne yake kawo wannan abin kenan to kamar ganin cewa wannan matsala an saba huskantanta a daidai wani lokaci babu wasu matakai da kuka ɗauka na ganin kamar an ciwo kan matsala. ba ma aka za a ɗauka tun da ana ɗauka yanzu ki lura mun dan yi baya ai tarihi ai ba haka ba ne mun haro daga station da ko wanda kika san tun da kin sani da goma shaya ne daga nan da bukatar ta yi yawa aka yi a runguza ana ta yi halo bukata ta yi yawa a kai ganarin yanzu kuma halau da ga bukata ta yi yawa abin bai isa ba an ɗauki mataki kenan ga na nan za a faɗaɗa ta da a yi forage forage wajen guda talatin wanda za su ba da ruwan da zai rihe wannan gibi na tsakanin bukata da abin da ake haƙowa kenan ko da yaushe insha Allah gwamnati tana ɗaukan mataki na wannan abin sai dai shi abu ne aiki ne kenan ba ne da za a yi shi kai tsaye da an ɗauka a fara shi kan a kare shi yana daukar lokaci kuma abu ne wanda yake buƙatar kuɗi da yawa kenan shi yasa ake ɗan samun ɗan tsaiko kaɗan amma akwai niyya kwarai da gaske a yanzu haka wanda aka ɗauka na a yi maganin wannan abin ko da yaushe gwamnati a sana take wannan matsala yanzu da ta fara ga tun daga koli daga nan minista ana kira ko muna ba da bayani lokaci zuwa lokaci ga yanda muke ga yanda muke kwanakin baya tawaga musamman ministan eh, eh, ruwa da tsafta da gandun daji ya tado kenan wannan director na la national da zo kenan sabuwar societe wannan ta abin ruwa wadda da kuma da director general na spain ya tado su kenan dan su zo su gani kuma su kama na goyon ba shawarwaru su kama na albishir na cewa kenan mataki ana na ana dauka gina waɗannan forage forage talatin da kake magana za a samu a magance wannan matsalar ruwa ta da magana inda ana aihuwa to ba ita a magance amma kwarai za a rage ta tun da ɗazu na muki zancen yawwa ɗazu kenan na muki zancen gibi da ke da kwai na wannan eh, metric dubu goma to wannan an yi su zai zama wannan gibi babu shi ba gaba ɗaya bane tun hallo ba zama bane ake yi da an ga an kusa tar da abun hallo sai a ɗauki mataki a gaba kenan haka ne ake taya bukata tana tafiya da al'umma to in aka duba anan wasu unguwanni na kokawa da kamar su famfunan su ruwan ma ba sa kawowa kuma da yake ana wannan tsari na da lestage kenan na raba ruwa yanki yanki an raba gari biyu wanda suke gabas yanki guda ne wanda suke yamma shine yanki guda kenan an baka yau yau an ba yankin yamma yau misali kenan gobe sai a ba yankin gabas kuma yankin yamma kenan awa 24 ne ake yi a bangare guda amma ba an ce ba da an bude a lokaci guda ne ruwa zai je ko ina a'a akwai wanda suke gangare akwai wanda suke tudu akwai wanda suke kusa da manyan bututu masu kawo ruwa kenan duka wannan da mi gangare da wanda yake kusa da bututu mai kawo ruwa manya-manya na kusa kenan wannan suke fara samu amma wanda yake nesa kenan in kana nesa kuma kana da babban bututu kamar kakin wannan na faranko misali to wannan bututun babba shi sai ya cika wasu su samu to su ne wannan amma aka ce duk wanda ya ga lokacin shi ya zo bi samu ba ya je ya faɗi au can gidan ruwa zuma wannan tsohuwar sin ko kuma nan idrolik ko ofishin gwamnan jiha kenan a ce a gamu mu yau namu ne ruwan mu ne amma ba mu samu ba kenan su suna bi sau da kafa su gani lalle ruwan nan yana nan bayan da wannan akwai wannan na sitan sitan kenan wanda tankokin ruwa wanda gwamnan jiha ya sa kenan wanda ake bi unguwanni wanda suke da matsalar mm. ta wannan tankoki watan da azumi yana kwana uku halli yau suna nan suna yawo sai dai wuri-wuri ne ake kaiwa kenan in wurin naka an kai kenan ya kamata in kana dan nesa da wuri sai ka zo nan ne za ka samu mm. to sitan kalkace ba ga tankin ruwa ba ba yawo ba ne take bi tana bi kofa kofa a wuri ne aka keɓe masu unguwannin suka ce to a zo nan kowa ya zo ya ɗauka wanda yake kusa da wuri ko kuma ma kana nesa da wurin in ka san haka nan ne sai ka to ka ɗauka kenan yanzu in mutane suna da wata matsala suna iya zawa nan kamar wanda ka ce eh, in famfunan su ko ba zuwa da sauransu amma kuna samun mutanen da suke zawa su kawo kuku kansu na cewar gashi gashi suna da matsala da famfunan su ko da shura eh, to muna samun mun samu kira ko bi ko uku ne hmm. wanda nake ce miki daga wannan na unguwa franco akwai kuma na wajen eh, mala amara hmm. to sai kuma na e, e, e, share zamna na share zamna kenan shi turawa ne suka yi ga gwamna gwamna ya turo mana kenan ya sanar da mu ya ce to lalle lalle a yi maza da mataki bisa kan wannan lokacin gwada muka samu wannan labari muka ce to da tun da sahe wannan tanki tanki na ruwa kenan su ta can wajen eh, lamba waya mu ba san ba ma ba da muka <laughs> musan ma ina suke samu an tuka sai dai mu ji an kiraye mu mm. eh, a ci a director ne eh, shi ne to ga matsala ga matsala mm. to mu dai orientan su su je can tun da can gidan ruwa sunan ne suke dauka akwai ofishi daban na kai korafi mm. to na in suka yi a kai korafi kuma suna yawo da dare hal wajen su gani lalle ruwan nan ya je ko bije ba ko menene hana shi hmm. to wani bi wannan ne dai ba a yi kuma malam wa'ilu malam ada alkali ne na wata unguwa da ake ce rumbun laka a nan jihar da magaran wadda ta hada unguwanni da dama bugu da kari kuma shine wakilin waɗannan unguwanni ya bayyana cewa suna iya ƙoƙarinsu na kai koken al'ummarsu ga hukumomi dangane da wannan matsala. Lalle jama'a namu na unguwar laka suna kawo mu kukan matsalar ruwa. Mu ma kuma bakin iya ƙoƙarinmu mun kai kukan nan har ga magabata mun faɗi ba ma tun yanzu ba kuma dalilin kuma an san da matsalar ruwan kuma tamu alhamdulillah ana kawo ruwa a tankuna tankuna amma tankuna da ake ka basu isa saboda jama'a ta yi yawa basu isa al'umma kowa ya samu bai isa kenan a dalilin wannan ne saboda muna da sabki har mutane suka kwalholo sabki na siya kenan inda wadatar ruwa mai zai kai ga mutum ya dauki ruwan sabki sha kenan rishin wadatar ruwan shine sanya hawo suke daukar ruwan sabki suna sha ko muna kira ga magabatanmu ga shugabanninmu ubangiji allah ya sanya a leka a ji kukan talakocin nan da mu ga baki daya muna fatan allah sa a kara mu kwandu ruwan nan ya isa ko ina inda bai je ba ma ya kai kuma inda babu famfuna kuma a ƙara famfuna kuma na fatan wannan kuka namu na jama'a mu gabaki daya Allah ka taimake mu a kama kuma shugabannin mu su kama to akwai wata matsala tsaya da matan suka koka da ita shine na kamar wannan tarki yawanci ana samu yara suna hwada da haka samari ma wanda har yana cinye mutane kamar shi wannan babu wani kira da gare ka alhamdulillah wannan tafki gaskiya gaskiya ne suka faɗi wallahi mu mu da kawai muna da wannan matsala ta tafkin nan saboda wurin daukar ruwan a nan ne wasu ke fada kuma ruwan yana cin isu akalla duk a shekara wannan tafkin bai ci mutum ba ma ya kan mutum uku har zuwa biyar misali kenan kukan da muke yi muna fatan yadda muka ga an kewaye tabakuna na cikin garin nan to muna so ga masu magabata ko masu hannu masu shuni ko wata furuje ko wani abu to muna neman taimako a kama mu ma an katange shi an yi maganin matsala wannan ta da cin mutane a kewaye tafkin yadda za a samu kuma a ɗauki matakai ba an kewaye na yadda yaran su kansu a hana su yadda ba zai ka halakar da jama'a ba muna da kuka a wannan sosai kuma abin da yana cin tuwa a kushe kullum ma kungiyoyin fararen hula ma dai ba a bar su a baya ba sukan bibiyi irin waɗannan matsaloli kamar yadda Sadat Iliya dan malam na kungiyar farar hula ta MPCR ya ba da shawarar idan dai ana canja yawu a irin wannan gaba to za a samu bakin zara. Eh wannan eh, lalle in wannan abin ya tabbata da eh, mu ce a sha saboda hakki ne a sama ma dan kasa duka ruwa tsarkakakke abin da ake ce ma potable kenan bai kamata ba a ce dan Nijar ba ma na cikin gari ba ko na ƙauye amfani da ruwa mara tsafta kenan lalle wannan abu ya kamata a ce magabata sun bincika sun gano matsaloli saboda akwai matsaloli wanda suke matsaloli ne na da yanayin gurin yake da yanayin su kansu eh, ma tuyukan ruwan da aka sa kin gani in ba ana canza su bane lokaci zuwa lokaci mm-hmm. pipe pipe na ruwa kuma da kwai zancen haɗa shi kanshi yadda yanayin tudu da gangare yake a gari wanda wannan abubuwa ne wanda masana harkokin ruwa sun kwatanta suna kawo tangarda mm-hmm. to kenan amma duk da wannan ba lalle ba hujja ba ce a ce akwai wani talaka wanda yake amfani da ruwa mara tsafta wannan ya zama to saba ma da hali kuma ga sitan sitan tankuna na ruwa ana rarraba. wala to kin gani ga sitan sitan duka a cikin neman hanyoyin kawo ma mutane sauki ne shugabanni suka sa wannan sitan sitan kuma wannan sitan sitan kin suna aiki suna rarraba ma mutane shi yasa na ce ya kamata a bincika a gano lalle lalle takameme ina ne matsalar take wasu dalilai ne yasa wa'annan mata suke amfani da wannan ruwa tunda abu ne wanda bai kamata ba a ce bai dace ba a ce a cikin gari kamar da magaran a ƙasa ta nijar wadda take ta ɗauki ƙudurin sama ma talakawa ruwa ingantacce mai tsafta ya zamanto ana shan ruwa kenan ya kamata a bincika a gani inda matsalar take in daga fannin yan sitan sitan ne basu zuwa can wajen ya zamanto kenan sun mai da azama yadda za su rika zuwa kuma wannan su tanakin mutane su gane kamar wanda yake da famfo a gidan shi bai kamata ba a ce da ko da yaushe ne in yi dakon ruwan shi zai iya samun shi zai iya tara shi a cikin gidan shi mm. kenan wannan abu ne wanda za a iya wanda ba su da famfo ne a bar su su da wannan tanki kenan wannan dai matsala ce wanda ya kamata a rika tantamnawa a rika bayani saboda ita abin da ya shahi ruwa in babu bayani a kan shi babu communication da ake faɗi na kirki ba za a samu cimma burin abin da ake nema ba musamman ma kuma ga shi nan gwamnan jiha ya yi tsaye tsayin daka ya ce kamar duka wanda suke da matsala suna iya zuwa kamar hydraulic kamar gidan ruwa ko kuma shi kan shi wurin gwamnan jihar ma mutum ya kai kukan shi in ya sosai sai a bincika a ga matsala yawwa eh kwarai ku wannan yana da kyau eh, mutane su gane fuskantar eh, su ma'aikatan wanda nauyi ya rataya a wuyansu yana da kyau su rika zuwa neman bayanai ba zuwa neman rigima ba kamar yanzu hakki ne dan kasa ya je gurin inda ake bada wani abu na abin da ake ce ma service public mm. tunda wannan ruwa zamanto service public ne dole ne ya talakawa suna sa ido suna zuwa suna canza yau kuma baicin wannan akwai komiti wanda ke akwai wanda ya kunshi su kan kansu ma'aikatan ruwan da shugabanni na cikin gari da na jiha da kuma ma'aikatan bariki wanda suka shahi ruwa da kungiyoyin horar hula da masu unguwanni duk shekara ana zama ana yin bitan matsalolin ruwa to muna fatan wannan tsari ya zamanto an rike shi wanda za a rika canza yau tun da yau in an zamana da wannan kungiyoyin masu abin da ake ce musu masu wannan Eh, harkar ruwa akwai kungiyoyinsu da sauran kungiyoyin wara hula in aka tantamna wani bayanin sai kiga wannan kungiyoyin su ne za su je su kai shi wajen al'ummar da abin ya shafa shi yasa muke ga yana da kyau a ba bayanai fannin communication da ake cewa sadarwa a cikin harkokin ruwa a ba shi mahimmanci don talakawa su rika fahimta yadda al'amuran suke tahiya kuma su san ina ne ya kamata su je in akwai wata matsala ta kai tsaye su kai koke yanzu kuma za mu leƙa filin kwalama inda za mu tar da zuwaira ibrahim ta shirya mana wani girkin to salamu alaikum suna na zuwaira ibrahim anan da magara to malama zura muna so ke mana bayani a game da yadda ake yin damu dambu dami dami ake nema kuma ya ake yin dambu to dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa ka zo ka gyara ne ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara ka aka nuko maka sai ka zo ka dambata abin ka dora tukunya ka ta tawasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi dambun ka in ta tausa ka liƙar ganaka sai ka zo ka murje kayanka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani ka meda kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau. shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka buge kayanka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka da shi cikin tukunya mm. in na shinkawa ne mm, cikin madambaci in na shinkawa ne bugu biyu ma ya ishe shi in ya shi wuta mm. na masara ne kana da shi bugu uku kuskus bugu ɗaya ake mata a albasa da mai kin kamar su ko gishiri ko ko na ba a sawa ana sa gishiri amma shinkafa ka sa amta gishiri daga taji masaki take hmm. masara ba ta komi hmm. kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku hmm. ma sadefan da in kana so ne zaka sa ni albasa da wani mai su albasa da wani attarugu da wane ne duka na ji ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka shuka ma kabeji ko mm. Mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba mm. kuma da kwai masu sa wari ma suna son wari kana gyara zogalanka da shuɗinka da wakenka duka ka dawa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa ni. to su ya ake dawa su dawa su dai yadda ake dawa su zogale in su lalala ce ba ta kanwa ba kake samu ta kana bala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana bala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa aikan kake sami isassa dan ya dahu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kaɗan kaɗan wanke shi ake da kadan kadan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa yi huta shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zayi ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbada to kuma ai ana tana da su abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan a tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa su in kana so har wuran duka ana sawa na kwa har feti karoti duka mai bukata ana iya sa kayan shi mm. yaji ma a daka yaji daban a ramaji da gishiri a gama su a daka na mm. su daga adige duka mm. duka ana sawa to lokacin da za a ci ya ne ake a hada su kamar in na saida ne ko na gida na ci kawai na gida to kamar yanzu in zaka ci kin dawa ai ko yo mm. ai ci zaka ka ɗebo dambu ka sa ka sa a taru wannan eh. jukin da wani wa jukin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan da ka jira su ras mm. mhm. shi in ka gyara albasa ka ka yanka ka zuba mai a tukunya sai ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soyu ko wani kayan yaji haka na kamshi da ake sawa mhm. sai ka balbada albasa masara ne irin wannan na yanzu na shashi da ake saida kiri mm, kenan yawwa mm. to kayan yaji suke ce me eh kiri mm. sai ka balbada ka kadan ka gishirin ka kadan balbada tunda yanzu ba amtin duka yake son aran mashi musasan shida aran mashi ake sawa ya dan bada gishiri ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sabke tukunyaye na daka attarugu na sai in ka an zuba shi dan kai dai duka eh duka tare kake daka da attarugu da attarugun da fuwaburan iya mm. duka da tafarnuwa ma an kana so duka yi ka gama su ka dake ya mm. mm. ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa nan ka zuba su a tukunya ya su dahe in ka sauke man ma ya ka ɗauko ka zuba a kamshi a ƙasa kenan to kamar za a ci ne ake zubawa Hmm, kamar lokacin da zaka ci abin da kake bukata zaka ɗauko ka zuba hmm. in wake kike so in zo gala in shu kin kawo kin zuba ya ki ɗebo ji kinki sai ki zuba hmm. ga yajin ki a kusan ki da aran mashin ki da aka daka sai ki ɗauko ki zuba ki daidaita ki cakula ki cakula kayan ki don aji kin yi zancen diga-dige kamar nikakkar wujiya ita koya ne ake cin dambu da ita diga-dige dama shi ake da mai in ya saki in ka ka don mun ka ka aji ka zuba shi ma ka ɗauko shi ka zuba in kana bukata ya mm. ka hada sai ka mm. motsa kayan ka ka motsa sai ka ci abinka to masu sauraro kun dai ji yadda ake dafa dambu da fatan an karu da haka muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya.